kaga wanda ya fito ya kalubalance shi ya ce abin da ya faɗa wata magana da da shi ta malmatu ya faɗa cewa wai ba ba ɗarikar tijjaniya ba ce kaga kowa ya yi sun nuna cewa sun gamsu sun yadda abin da ya faɗa tijjaniya ne wannan ba saɓani ai yawwa har afuwa suke yi suna cewa waɗannan sunaye suke kar sunaye da suke ambatowa eh sunaye ne na sunaye ne na mutane ba wai suna aljanu ne ko mina na daina wani kanta suna mutane eh. sun ci wa'annan sahabban shehu ne to waye shehun ma bare sahabbansa a fara da shehun mana shehun nan fa shehun nan fa ya ka malam dan malam dan malam kaga imamul imamul qurtubi ya ce wannan shehun nasu ma fa zindiki ne aqidar dinnan aqidar shehun su ta cewa wai ana haɗuwa da manzan Allah ya ƙazata lama naman ƙurtubi ya ce za zahaba ila zalika ƙaumun minas zanadika ƙurtubi ya ce zindiƙai ne mulhidai su ne suke da aƙidar cewa wai ana ganin manzan Allah ya ƙazata lama naman to menene ƙuda bare romansa ai ai shehu tijjanin muke magana cewa zindiki ne ku zo ku kwaci aƙidin shehu tijjani ku kawo wa aƙidin shehu tijjani dalili daga ƙur'ani da hadisi amma ana zancen shehu tijjani wa ke zancen wasu almajiransa su wani wane ne kama shaidanu sunayensu kama sunayen shaidanu wani wane ne ni guda ɗaya fa na riƙe ɗan malam guda ɗaya na iya riƙewa shine shine talili talili kuma na faɗa nace nace shi ma talili din nan kawai sunansa saboda ya zo kusa da taliya kaga sunan uh, gab taliya to shi kawai na iya rike talili din nan shi ma abin nan albarkacin taliya ne to waɗannan sunaye na shaidanu ai mu ba ruwan shehu tijanin muke magana waye wani almajiran shehu tijjani almajiran shehu tijjani na banza na wofi shehu tijanin muke magana eh akwai da muke son su har yanzu su um, um, abdullahi ta yi magana akan tantan da manzo akan cewa mata za su tashi ne ko kuma da sutura za su to shi ya ce idan aka shiga dirikar tijjaniya mata ma su su ma da sutura za a tashe su na kuma manzo Allah zai doka su shiga su ba da shigo tijjani to ba wani ɗan ɗarika da hito cikin nan a ƙarya da ba na gaya ma na gaya ma ɗan malam ɗan malam <laughs> na gaya maka a ƙarruhu suna masa ikirari aikan duk abin da ya faɗa suna masa ikirari sun yadda da abin da ya faɗa cewa aƙidarsu ne za a tashi ranar gobe kiyama yadda manzon Allah ya faɗa cewa kowa zai tashi babu sitira har da sahabban manzon Allah har da matan manzon Allah Allah ya ƙara musu yadda duka maza ya ce za a tashi babu sitira amma sun ce banda 'yan tijjaniya su ban san telan da za a kai lahira ya musu ɗinki ba su 'yan tijjaniya za a sama musu telolin da za su yi musu ɗinki a lahira su ba za a bar su su fito ufatan uratan ina ba ta gafance ni to wannan maganar wannan maganar ba ta iyakacin shehu ta malmatu ba ne wannan maganar tana rubuce a cikin ɗariƙar tijjaniya kuma ba ɗan ɗariƙar tijjaniya da zai iya musata saboda addininsu ne abin da suke bauta kenan da shi ita ce aƙidarsu su 'yan tijjaniya baka ji ya ce in ka shiga tijjaniya hassar kanka ma za su shiga aljanna babu babu hisabi ba na'am duka ya zai eh duk dara kama shehu ta malmatu a ah, jama'a insha Allah ta'ala da taimakon Allah da ƙarfinsa da iyawarsa za mu yi ƙoƙarin mai da martani ga wannan sabon shehi na ɗariƙar tijjaniya da ya bayyana a cikin waɗannan kwanaki kuma ya cika social media da yawa daga cikin 'yan uwa suna ganin kasancewar wannan malami wato ɗan tatsuniya ne kuma abin da yake yi a social media ya fi kama da shashanci da shirme da hauka da ƙarya wacce take ƙarara wasu da dama sun ba da shawara cewa bai ma kamata a yi masa martani ba a bar shi kawai da 'yan social media ɗin da suke mayar masa da martani saboda 'yan social media kawai 'yan tiktok suna ɗaukan abubuwan da yake faɗa na ƙarya da shirme da hauka suna ɗauka suna komedi da wannan to wannan kuma Ah, wasu suna ganin kama ya isa ma ya zama martani wasu suna ganin wannan ma ya isa ya zama martani ba ma sai mun sa baki ba 'yan tiktok sun wadatar to amma sai na ce babu laifi mu ɗan faɗi wasu abubuwa masu mahimmanci waɗanda suke da alaƙa da shehu ta malmatu eh, ya kamata mu faɗi wasu abubuwa masu mahimmanci da suke da alaƙa da wannan shehi na ɗarikar tijjaniya abubuwa ne guda uku jama'a rukunai ne guda uku idan ka cika su to za ka iya amsa sunan shehi a ɗarikar tijjaniya na farko ka zama shigen makaryaci number one a ƙarya na biyu ka zama mara tsoron Allah ko misƙala zarratin ya zama ba ka da rabo na tsoron Allah a cikin zuciyarka wannan shine rukuni na biyu rukuni na uku idan kana so ka zama shehi a ɗarika tijaniya ka zama ɗan damfara mayaudari shi ma zaune Ɗan 419 in mai cin dukiyar mutane bisa ga yaudara da ha'inci da 419 idan ka zama shegen makaryaci ka zama ɗan damfara dan 419 ka zama mara tsoron Allah to ka cika rukunan da ake bukata guda uku na zama shehi a ɗarika tijjaniya rukunai ne guda uku to wannan shehi shehu ta malmatu ya cika waɗannan rukunai guda uku abu biyu ake so ne ɗaya daga cikin abu na farko dai shegen makaryaci ne na farko ko dai in jinkirta masu. makaryaci ne na bugawa a daily trust shine fa nadhiratun makaryaci ne na bugawa a jarida number one. ya samu wadata ya bani na biyu mutum ne mara tsoron Allah baya kunyar mutane ba kuma ya tsoron Allah zai zauna ya shirga ƙarya wacce ya kamata a ce ko da baya tsoron Allah a ce ya ji kunyar mutanen da suke iya jan baki su karanta kai ya ji kunyar jahilan gari ma ya kamata ya ji kunyar su to amma sai ya zama ba kunyar mutane kuma babu tsoron Allah ba haka take abu na biyu mazancin sa mutane a wahala shine in zaka zama shehin ɗarikar tijaniya sai ka zama mara tsoron Allah idan akwai wani rabo na tsoron Allah a cikin zuciyarka to ba za ka iya zama shehi a ɗarikar tijaniya ba na uku shine ka zama ɗan damfara dan 419 ka iya shirya hanyoyin da za a ci dukiyar mutane a ci kuɗin mutane bisa ga yaudara da wannan. waɗannan su ne rukunai guda uku bari ku ga yadda za mu tabbatar da cewa shehu ta malmatu ya cika waɗannan sharuɗa ya cika sharuɗan zama shehi a ɗariƙar tijjaniya ah, bari ku ji na farko Allah ya ce kada ku riƙe ayoyin Allah a matsayin izgili wannan izgilanci ne ba daidai bane wasa ne da ayoyin Allah ba daidai bane mutum ya ringa wasa da ayoyin Allah in za ka yi tafsiri tafsiri fa sai an koya a gurin malamai kuma sai an ringa bibiyar abin da malamai ke faɗi game da tafsiri shi sa tafsirin da ya fi kowane tafsiri shi ne a tafsiru bil ma'asu shi ne a fassara aya da aya a fassara aya da hadisi a fassara aya da maganganun sahabbai da tabi'ai wannan shine tafsirin da kowane tafsiri kuma shine ya fi zama aslam shine in ka fassara tana da magabaci amma nan gangacin akan addini a daina ba daidai bane ba daidai bane wannan jefa kai ne a cikin hatsari domin za ka je gurin Allah ka Allah ya titsiye ka ba haka yake nufi da maganarsa ba kai kuma ka je ka fassara ta akan haka in ana so a halasta mining ko a haramta akwai malaman da za a je a tambaya sahabiya ce amma ta tsawon rai ne masaniya sosai akai ba kowane malami bane zai ba ya shi ake biya a kan cewa mining a ce crypto a ce kaga wallahi ban sani da kwana ba har yanzu ina nan abin sani ba annabawa da yawa ta ci wani bukatun da sani hatta zo zama annabi lalaci shekara dubu bakwai yau wadanda ne mining wanda ke bakwai dan na fi cewa ga wahala ta ga kuɗi amma an ji ana nan danne danne ba fa na ce haramun bane ya halatta bai halatta ba ba sani amma ni ba zan ba <laughs> wannan ya kai ne ta malmatu din to dan haka ya <laughs> kai ne ta malmatu gani yanzu saboda Allah wannan ba abun kunya bane ga ɗariƙar tijjaniya idan akwai masu hankali a cikin su yanzu ku bar wannan mutumin a social media a matsayinsa na shehin ɗariƙar tijjaniya da a ce kuna da hankali kuma kun san abin da kuke yi wato yan tijaniya shehunan ɗarikar tijaniya da a ce kuna da hankali kun san abin da kuke yi don Allah wannan mutum ya zama cewa ana kallon sa matsayin malamin ɗarikar tijaniya ba abun kunya ba ne ba abun kunya ba ne ba tonan asiri ba ne ba matsala ba ce ga ɗarikar tijaniya a ce wannan malamin na ɗarikar tijaniya ne wai akwai wata sahabiya <laughs> malama hajiya ta malmatu malama hajiya ta malmatu shekarar ta dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai kai amma wannan an yi shegen makaryaci to ai wannan ko a littattafan tatsuniyar tijjaniya ɗin ai ba a taɓa rubuta wannan ba a littattafan tatsuniyar tijjaniya babu abin da ba za ka samu ba ba abin da ba a rubutawa a littattafan ɗariƙar tijjaniya akwai shehi wanda yake yin huɗu ba tsirara a kan mimbari suka ce min karamatihi kana ya uryanan daga cikin karamomin shehin shi ranar juma'a yana hawa kan mimbari tsirara haihuwar uwarsa haihuwar ubansa yanda aka haife shi haka yake hawa kan mimbari tsirara akwai shehin da ya je neman aure a gaban mahai a gaban sirikinsa ya kwaɓe wandonsa ya fito da azzakarinsa sai ya kalli matar ‘yar sirikin nasa wanda ya zo neman aure wajensa sai ya ce mata wai wannan kina ganin zai ishe ki zan karanta wallahi tallahi zan karanta wannan ya yi miki ya nuna mata azzakarinsa babu abin da babu a cikin littattafan ɗariƙar tijjaniya babu duk wani iya shege na duniya da ka sani duk wani iya shege duk wani rashin mutunci duk wata ƙarya duk wani zagin Allah duk wani cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu iskancin da babu a ɗariƙar tijjaniya amma wannan labarin na tamalmatu wallahi tallahi ba a rubuta shi ba wallahi tallahi babu inda aka rubuta shi a cikin littattafan ɗariƙar tijjaniya kawai saboda ya riƙa ne a cikin ɗariƙar tijjaniyar shegen maƙaryaci ne mara tsoron Allah wai sahabi ya ce wai ta riski annabawa duka yanzu dan Allah ya tijjaniya ba ku ji kunya a ce wai wannan malamin ɗariƙa taku bane ɗariƙar ku ce wannan ba ku ji cewa wannan abun kunya bane ba ku ji cewa wannan tonan asiri bane a ce wannan shehu ta malmati ɗin <laughs> shehu ta malmatu a ce daga ɗariƙar tijjaniya yake kuma wai ɗariƙar tijjaniya yake wakilta to Allah wadaran wannan ɗariƙa ta ku ta tijjaniya da aka gina ta akan ƙarya aka gina ta mayaudara marasa tsoron Allah tatattun makaryata su yi jagoranci a cikin wannan ɗariƙa Allah ya kwashe mata albarka ta malmatu shehu ta malmatu ya tabbata babu tsoron Allah tattare da kai kuma ya tabbata cewa kai shegen makaryaci ne abu na uku rukuni na uku da za ka samu don ka zama shehi a ɗarika tijjaniya shine ka zama kuma ɗan damfara ka zama ɗan damfara wanda zai kawo wata hikima don karɓar kuɗaɗen al'umma ka zama ɗan damfara ka san hanyoyin da za a dinga damfarar mutane ana musu 419 bari ku ji tamal matu ɗin nan ɗan damfara ne cikakke ɗan damfara bari ku ji strategy da farashi kyautar da ainihin sai wani kuma ruwan da gashi shi kuma gabana da kuma kaɗan shine ruwan rijiyar gidan shiyo tijjani eh, eh, da yawa baki wajen da haka ya zama duk wani cutar da ya mutum ya sha Allah shi maganin ka abin da ke so a eh, jama'a Allah ya sa kun gan shi wata yar jarka ce da shi da ruwa ya zubo ruwa a cikin wata yar jarka yana cewa wai ruwan rijiyar gidan shehu tijjani ce da shehu tijjani ya mutu an zo za a haka kabari kawai sai ruwa ya bulbulo dole aka haƙura wannan kabari ya zama rijiya to wannan ruwa na wannan rijiya duk cutar da take damun ka idan ka yi amfani da wannan ruwa na rijiyar gidan shehu tijjani to shi kenan za a samu waraka duk wata cuta da take damun ka to shine ya dan daka 'yar jarka da ruwa haka wata jarka ta coca cola ya samu wata jarka ta coca cola ya ɗan zuba ruwa haka a ciki rabi ya tara mutane yana ɗaga musu jarkar ya ce daga rijiyar gidan shehu tijjani duk cutar da take damun ka idan aka baka wannan ruwa za ka warke to kaga damfara kenan ɗan damfara da wani carbi ya ce ko carbin shehu wane ne da riga da ɗan gashi wato a zo a kawo marasa lafiya ya abin nan ya zuba musu wannan ruwan da yake cikin wannan uh, roba ta coca-cola ruwan da ya ce wai <laughs> daga abin nan daga rijiyar gidan shehu tijjani 'yan damfara ne iyakacin abin da suke so su kai zuwa gare shi kenan a tara wawaye a tara mashirmata a tara jahilai a dinga cin dukiyarsu bisa ga wato zalunci da yaudara da kowannan a tara jahilai ana yaudararsu ana yi musu wannan ana cin dukiyarsu ana yi wa jahilai ƙarya suna zaune suna kabbara ana ce musu ai ga ga guntun ruwan rijiyar gidan shehu tijjani ce Allahu akubar! ga gashin ƙeyar ma shehu tijjani Allahu akbar ga gashin wane ne na shehu tijjani to wannan shine iyakacin abin da ake kira shehi a ɗarikar tijjaniya ka zama shegen makaryaci ka zama shehu ta malmatu na biyu ka zama marar tsoron Allah baka kunyar mutane baka tsoron Allah na uku kuma ka zama ɗan damfara na uku ka zama boka ɗan damfara ɗan 419 ka san hanyoyin da ake bi don damfarar mutane da cin dukiyarsu shi kenan ɗariƙar tijjaniya wannan shine ɗariƙar tijjaniya babu daɗi babu ragi wannan shehu ta malmatu ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya jawo hankalin mutane zuwa gare shi idan ya gama jan hankalin mutane zuwa gare shi to sai ya ɗauko musu waccan roba ta coca-cola wacce ya ɗan zuba ruwa a cikinta yana cewa ruwan rijiyar gidan shehu tijjani don a dinga kai marasa lafiya yana magani da ruwan rijiyar kabarin shehu tijjani ko ruwan rijiyar gidan shehu tijjani wannan shine iyakacin manufarsu iyakacin manufar shehin ɗariƙar tijjaniya ya fara kawo maganganun da za su jawo hankalin jahilai su saurare shi to daga nan kuma ya musu tallan magani duk cutar da take damun ka ya ce maka ga maganinta duk cuta ta duniya suna da maganinta da haka yanzu shi yana da ruwan rijiyar kabarin shehu tijjani duk wani ciwo ya ce maka wannan ruwa yana maganin wannan ciwo da haka duk matsalar da kake da ita kawai ka tafi gidan shehu ta malmatu a zaria ka kai marar lafiyan ka gidan shehu ta malmatu yana da ruwan rijiyar gidan shehu tijjani ko rijiyar kabarin shehu tijjani a kwanan nan ya fito yana karanta wasu sunaye ya fito yana karanta wasu sunaye wai sunayen almajiran shehu tijjani ne sunayen almajiran shehu tijjani kwana kusan goma sha hudu wajen sati biyu 'yan social media 'yan tiktok suna izgilanci da waɗannan sunaye da da shehu ta malmatu ya karanta e kusan sati biyu suna izgilanci ga waɗannan sunaye wajen sati biyu mutane sun gane sun fahimta cewa kawai sunaye ne aka kawo don jan hankalin mutane 'yan tiktok ma sun gane 'yan tiktok ma sun gane wasu sunaye ne masu kama da sunayen shaidanu ake amfani da su don jan hankalin mutane da kuma tara jahilai dan daga baya kuma a yi musu tallan ruwan rijiyar kabarin gidan shehu tijjani ina ba ta muna fahimta shi kenan manufar fa babu daɗi babu ragi shi kenan manufar wannan shehu ta malmatu ɗin iya manufarsa kenan ya kawo sunayen wasu shaiɗanu guda bakwai wane ne da wane ne ni dai ina ji yau sati biyu sati biyu na iya ƙoƙari nan haddace wannan mutum bakwai ɗin sunayen waɗannan Shehu nan guda bakwai wallahi na iya kokari na har yanzu ko guda ɗaya ban haddace cikakken sunansa ba wallahi jama'a wallahi na iya kokari na har yanzu ban sani ba jama'a na ga 'yan tiktok dai suna ta yi to ban sani ba 'yan tiktok dai akwai wanda suka haddace amma ni dai zan duba da safe in duba da yamma amma na kasa haddacewa wallahi na kasa haddacewa in ba guda ɗaya ba guda ɗaya na iya riƙewa shine at-talili at-talili shi kawai na iya riƙewa, shi ma albarkacin albarkacin taliya albarkacin taliya shine nake tunawa talili eh shehu wane ne at-talili to banda talili din nan <laughs> wallahi banda wannan talili din jama'a wallahi ba ba wanda na iya riƙewa. kuma abun mamaki ba mu gama riƙe waɗannan guda bakwai din ba sai gashi ya ƙaro wasu sai gashi ya ƙaro wasu guda ko takwas ne ko tara ba a gama haddace waɗannan su talili ɗin ba to kaga wato shehu ta malmatu gaskiya baka kyauta ba baka kyauta ba gaskiya baka kyauta ba saboda ka zo ka haɗa 'yan tiktok da aiki duk ka ba su mamaki ka ba su mamaki sosai da sosai jama'a mu je kai tsaye kan eh abin nan a talili menene A talili gaskiya ni na biyun fa na kasa na kasa faɗin na biyun A talili taga wane ne A taga zuti ne ko wane ne eh ni dai talili din shi ma saboda taliya kawai na rike suna eh saboda taliya kawai albarkacin taliya na haddace shi talili din to kaga waɗannan mutane suna da matsala sosai da sosai <laughs> ah, bari ku ji cikin abubuwan da yake karantowa yana cewa a duba jawahirul ma'ani a duba littattafan ɗariƙar Tijaniya, ya yi gaskiya ƙwarai da gaske nemi al ma'ani ka nemi jami'i bin amshirin in dai kana son sanin tijjaniya ka san wane shi tijjani a cikin su ma a cikin su akwai manya-manyan dari ko akwai manya-manyan darajoji na shi tijjani da kuma manya-manyan fada dari tijjaniya to kun ga ya ce a duba jawahirul ma'ani a duba menene ɗaya littafin to bari mu takaita da iya jawahirul ma'ani ɗin kaga shehu tamalmatu ya yadda cewa jawahirul ma'ani littafin ɗariƙar tijaniya ne kuma duk abin da ka gani a cikin jawahirul ma'ani to na ɗariƙar tijaniya ne duk abin da ka gani a cikin jawahirul ma'ani na ɗariƙar tijaniya ne kama yanda shehu abin nan na na maiduguri sharu ibrahim saleh shi ma ya faɗa cikin littafinsa a wancan littafin ga shi can za mu ɗauko za mu nuna sharu ibrahim saleh shi ma ya tabbatar da cewa duk abin da ka gani cikin jawahirul ma'ani na ɗariƙar tijjaniya ne duk abin da ka gani cikin jawahirul ma'ani daga shehu tijjani ne duk abin da ka gani cikin jawahirul ma'ani na ɗariƙar tijjaniya ne kuma ya tabbata daga shehu tijjani to bari mu ji bari mu ji irin abubuwan da suka zo cikin jawahirul ma'ani mu ji abubuwa waɗanda suke falaloli na ɗariƙar Tijaniya. wani ne shi bai ɗariƙan ba amma kullum da safe istifari dubu ɗari yin salati dubu ɗari ɗaya lala dubu ɗari kullum haka ya samu shekara dubu ɗari bane ka darajar ka ba ya ɗan tijjaniya hmm. <laughs> ba zai kai ka ba hmm. amma ganin shi ya ga cewa da wani zai ce shi bai da ɗaukan ba amma kullum da safe ne istifari dubu ɗari yin salati dubu ɗari ya lala dubu ɗari kullum ya ka ya samu shekara dubu ɗari ba zai kaɗa ka ba ya ɗan tijaniya. to ku ji jama'a da za ku yi salatin annabi ku yi hailala ku yi istighfari in dai ba ku danganta kanku zuwa ga ɗariƙar tijaniya ba to babu yadda za a yi ku kamo 'yan tijaniya lada a cikin istighfari da salatin annabi da hailala da sauran abin da suke yi na zikiri wanda ya jingina kansa zuwa ga tijaniya babu yadda za a yi ka kamo shi duk da kai istighfari duk da kai salatin annabi duk da kai zikiri me yasa ya fika me yasa ya fika saboda shi ya shiga ɗariƙar tijaniya kai kuma baka shiga ba to kaga yan ɗariƙar tijaniya suna gaba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan ɗariƙar tijaniya suna gaba da tabi'ai yan ɗariƙar tijaniya suna gaba da kowa a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sahabbai sun yi istighfari sun yi salatin annabi sun yi hailala sun yi zikiri kafin a haifi uwar kakar wato tattaɓa kunnan abin nan ɗin wacce ta haifi shehu tijjani ko ba haka ba an yi salatin annabi kafin a san za a haifi kakan kakan shehu tijjani an yi istighfari an bauta wa Allah an yi hailala an yi zikiri amma duk zikirin da sahabbai da tabi'ai suka yi da tabi'u tabi'ina ba za su taɓa kamo ɗan dariƙar tijaniya ba saboda me saboda shi yana cikin ɗarikar shehu tijani shiga dariƙar shehu tijani shi zai sa babu yanda za a yi ka kamo shi wannan maganar shi shehu ta malmatu ne kawai ya faɗe ta ko kuma tana na rubuce a cikin ɗariƙar tijjaniya maganar wace ce maganar shi shehu ta malmatu ne ko kuma wannan yana rubuce a cikin ɗariƙar tijjaniya ga jawahirul ma'ani wanda shehu ta malmatu wanda 'yan tijjaniya sun yarda cewa shehin ɗariƙar tijjaniya ne saboda har zuwa yanzu ba mu ji wanda ya fito ya ce ba su yadda da shehu ta malmatu a matsayin malamin ɗarikar tijaniya ba dukkaninsu sun gamsu da shi sun yadda da shi ya yi maganganun da ya yi duka a social media babu ɗan tijaniya guda ɗaya da ya tanka masa kaga sun nuna sun yadda dawa sun yadda da shehu ta malmatu a matsayin shehin ɗarikar tijaniya mai wakiltar ɗarikar tijaniya to bari ku ji abin da ya faɗa yana rubuce yana rubuce a cikin jawahirul ma'ani wa bulughul ma'asi a juz'i na ɗaya a shafi na ɗari da goma sha biyu shehu ahmadu tijjani yana ƙarya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi duk wanda ya min ƙarya da gangan to da kansa ya zaɓi matsuguninsa a wutar jahannama shehu tijjani mugun maƙaryaci ne tataccen mara tsoron Allah ne wanda ƙaryarsa ta tsallake bayan Allah gaba ɗaya sai da ya kai har kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ba ƙaramin matsiyaci ne Allah zai jarraba da yi wa manzan Allah ƙarya ba idan Allah ya jarrabe ka kai wa kowa ƙarya da sauƙi akan Allah ya jarrabe ka kai wa manzan Allah ƙarya shehu tijjani shi manzan Allah yake wa ƙarya bari ku ji ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallama subhanallahi ya ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa in ji shehu tijani nan shafi na ɗari da goma sha biyu ya ce bi izzati rabbi wai manzo Allah ya zo ya samu shehu tijani sai ya ce wa shehu tijani in ji shehu tijani fa tataccen makaryaci kenan wanda ya sunnanta musu ƙarya wato ya sunnanta ƙarya ga ɗari ka tijaniya wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same shi yace bi izzati rabbi Manzala ya yace na rantse da buwayar ubangiji na yawmal lisnaini wa yawmal jumu'a lam ufarikka fihima min al ila al sallallahu alaihi wasallama wai yazo ya samu Shehu Tijani yace masa na rantse da buwayar Allah ranar litinin da ranar juma'a duk inda ka shiga Shehu Tijani ina tare da kai lam ufarikka fihima duk ranar litinin da juma'a manzon Allah yana tare da shehu tijani in ji shehu tijani wai manzon Allah ne ya gaya masa kuma manzon Allah ya ce masa wa ma'i sab'atu amlak ba ni kadai ba tare da mala'iku guda bakwai manzon Allah shine na takwas mala'iku bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na takwas ɗinsu su ne masu take wa shehu tijjani baya ranar litinin da ranar juma'a ya ce wa kullum man raka fil yaumaini duk wanda ya ganka a cikin ranar litinin ko juma'a yaktubul mala'ikatu ismahu fi a min adh-dhahab duk wanda ya ganka ranar litinin ko ranar juma'a waɗannan mala'iku guda bakwai za su rubuta sunansa a wata takarda ta zinare yaktubunahu min ahlil janna in dai kaga shehu tijjani ranar litinin ko juma'a nan take kuma za a baka ticket din gidan aljanna zaka zama dan aljanna yace wa wa wa ana shahidun manzon Allah yace ni shaida ne cewa duk wanda ya ganka ranar litinin ko ranar juma'a wannan ya riga ya karbi ticket ɗinsa na gidan aljanna sai yace. a duk wanda eh, wa ana shahidun ala zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni zan yi shaida akan wannan in dai kaga shehu tijjani ranar litinin ko ranar juma'a to wannan ar ka riga ka karbi ticket ɗinka na gidan aljanna ka riga ka karbi ticket dinka na gidan aljanna da yayi gaba a wannan shafi na 112 sai yake cewa aqulu lakum ina gaya muku in ji shehu tijjani anna sayyidal wujudi sallallahu alaihi Ba damana lana anna man sabbana wa dawama ala zalika wa lam yatub la yamutu illa kafiran yace manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya lamunce mun cewa duk wanda ya zage mu mu yan ɗarikar tijaniya kuma ya ci gaba da zagin mu wa lam yatub kuma bai tuba ba la mutu illa kafiran to saboda zagin shehu tijjani wannan zai sa ka yi ridda daga addinin musulunci ka mutu kafuri ya ce wa aqulu lil ikhwan anna man akhadha wirdana wa sami'a ma fihi min dukhulil jannati bila hisabin wala iqabin wa annahu la tadurruhu eh wa annahu annahu la tadurruhu sannan duk wanda ya karbi wuridin ɗarikar Tijaniya. ya shiga ɗariƙar tijjaniya to wannan ya riga ya samu tiket ɗinsa na gidan aljanna ba za a yi masa hisabi ba ba za a yi masa hukuma ba da haka jama'a ku daina mamaki idan kun ga ɗan tijjaniya maha'inci ku daina mamaki idan kun ga ɗan tijjaniya mayaudari ɗan 419 ku daina mamaki idan kun ga ɗan tijjaniya wanda baya cika alkawari ku daina mamaki in kun ga ɗan tijjaniya mazinaci ku daina mamaki in kun ga ɗan tijjaniya ɓarawo ku daina mamaki in kun ga ɗan tijjaniya ɗan 419 ku daina mamaki duk abin da kaga ɗan tijjaniya na aikatawa na saɓan Allah da iskanci ku daina mamaki saboda an ce musu matukar sun shiga ɗariƙar tijjaniya to sun riga sun karɓi tiket ɗinsu na gidan aljanna ba abin da zai hana su shiga aljanna ba abin da zai hana su shiga aljanna kama yadda shehu ta malmatu ɗin nan yake faɗa wannan maganar a rubuce take shehu ta malmatu abin da ka faɗa haka yake abin ka faɗa haka yake a rubuce abin da ka faɗa haka yake shehu ta malmatu cewa duk wanda ya shiga ɗariƙar tijjaniya ba shi kaɗai ba ma hadda da danginsa da matansa da 'ya'yansa ko da su ba su shiga ɗariƙar tijjaniya ɗin ba ba ma sai sun shiga tijjaniyar ba in dai shi ya shiga tijjaniya ɗin to duk danginsa na gaba da na baya da manya da ƙanana da sirkansa da kowa duk waɗannan an riga an ba su tiket ɗin shiga gidan aljanna in dai ba su taɓa zage shehu tijjani ba Da jama'a waɗannan maganganu ba sai an ɓata lokaci ma an gaya muku cewa ba su da alaƙa da Allah ba su da alaƙa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan maganganu na shehu ta malmatu waɗannan maganganu na ɗariƙar tijjaniya ba su da alaƙa da addinin musulunci ta kusa ko ta nesa babu alaƙa ta kusa ko ta nesa abin da zai ƙara tabbatar maka da haka ne. manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi albishir da gidan aljanna ga wasu daga cikin sahabbansa har akwai wasu guda goma da ake kiransu da suna al'asharatul mubashsharuna na Biljanna. ana ce musu mutum goma waɗanda aka yi musu bishara da gidan aljanna waɗannan mutane goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama sunansu hadisin Tirmizi manzo Allah ya ce Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Abdurrahman fil janna wa Sa'd fil janna wa Sa'id fil janna wa Zubair fil janna wa Talha fil janna wa wa wa abin nan sai wa sai wa ya rage na faɗi guda goma ina ga na kawo su guda goma to waɗannan sahabbai guda goma da manzala sallallahu alaihi wasallama ya lasafta su ya yi musu albishir da gidan aljanna wane ne a cikinsu ya taɓa sakankan cewa wane ne a cikinsu ya taɓa jin cewa fa shi shi nan? ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali yana da garanti ɗin gidan aljanna babu ba su taɓa sakankancewa sun dogara da wannan albishir da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu su rage aikin alkhairi ko su yi sanyi wajen bin Allah ko kuma neman yardar Allah ta hanyar aikata wato ayyuka na alkhairi ta hanyar kuma ta hanyar neman wato duk wani aiki na gari da zai kusantar da su zuwa ga Allah ba su taɓa yin sanyi ba Umar ibn al-Khattab yana cewa da ƙafata <clears throat> ɗaya za ta shiga aljanna saura ɗayar kawai in ɗago ɗayar in shigo da ita to har yanzu la amanu makarallah har yanzu ban amincewa makircin Allah ba har yanzu ban sakankancewa makircin Allah ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce afa aminu makarallah wala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun Allah ta'ala ya ce afa aminu makarallah ولا يأمن مكر Makarallahi? ina ba muna fahimta Allah ta'ala ya ce yanzu sun sakankance sun saki jiki ba sa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo musu ta inda ba sa tsammani ba sa tsammanin Allah ya yi musu kamu lokacin da ba su yi zato ba sai Allah ya ce wala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun babu waɗanda suke sakankancewa makarin Allah illa alqaumul khasirun sai mutane waɗanda suke asararru waɗanda ba su da rabo ranar gobe kiyama waɗannan su suke sakin jiki amma bayan Allah muminai Allah ta'ala ya siffanta su da rashin sakankancewa kullum suna bainal khawfi war raja kullum suna fatan rahamar Allah kuma suna tsoron azabar Allah Allah ta'ala yace tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'maluna kullun aiki suke yi kullun suna tsoron azabar Allah kullun suna fatan rahamar Allah Allah ta'ala yace ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura da haka muminai Allah ta'ala ya koya musu kwaɗayi na rahamar Allah da tsoron azabar Allah a cikin suratul safat Allah da ya ambaci wani ɓangare na abin da ya tanada wa bayinsa masu tsoronsa wani ɓangare na lada da Allah ya tanada ga 'yan aljanna sai Allah ta'ala da Allah ya gama bayani sai Allah ya ce limisli haza falyamalil amilun limisli haza falyamalil amilun Allah ta'ala ya ce saboda irin wannan gwaggwaɓan lada da aka tanada ga masu tsoron Allah to jama'a ku dage ku yi aiki saboda wannan lada saboda wannan lada da Allah ya tanada limisli haza falyamalil amilun kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kansa cikin suratu zumar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wani ɓangare na lada da sakamakon muminai da abin da Allah ya tanada musu a gidan aljanna sai Allah ta'ala ya ce ذلك الذي يبشر الله به إبا ذلك نعم sai Allah ta'ala ya ce da Allah ta'ala ya ambaci wani nau'i na azaba da ukuba sai Allah ta'ala ya ce Ah, sai Allah ta'ala ya ce zalikan allazi yukhawifu Allah bihi ibada ya ibadi fattaqun Zalikan allazi yukhawifu Allah bihi ibada a wani wajen kuma Allah ya ce bashiru bihi ibada Zalikan allazi yukhawifu Allah bihi ibada ya ibadi fattaqun idan Allah ya ambaci azaba sai Allah ya ce Allah yana tsoratar da ku idan Allah ya ambaci lada sai Allah ya ce Allah ya ambaci lada don kwaɗaitar da ku don Allah ya zaburar da ku ya kwaɗaitar da ku to ya za a yi a ce ana bautar Allah ba don neman aljanna ba kama yadda shehu ta malmatu yake faɗa su suna bautar Allah ba don neman aljanna ba ba sa bautar Allah don tsoron wutar jahannama ko don neman aljanna wannan maganar ga ta nan cikin jawahirul ma'ani aƙida ce ta ɗariƙar tijjaniya kama yadda shehu ta malmatu ya faɗa ya ce mu duba ɗariƙar tijjaniya mu duba jawahirul ma'ani akwai wannan magana to kana da darul fikar ka duba shafi na ɗari da saba'in da uku ka duba shafi na ɗari da saba'in da uku za ka ga inda maganar take gata ya ce ƙala shehu tijjani ya ce shirkul aghradi huwa ahadul aqsami sittati wal muradu bihi inda ahli shari'a huwa amalu a'malil bir li ghairillah akwai wani nau'i na shirka a shari'ar musulunci idan kana aikata ayyukan ayyukan alkhairi ba dan Allah ba kana yi dan riya ba don neman lada wajen Allah ko neman sakamako wajen Allah ba to wannan a shari'a za a ce kayi shirka kayi riya to amma bari ku ji a tijjaniya nan menene su kuma riya a tijjaniya yace balli ajli naili mahmadatin min al a shari'a idan kana yin wani aiki na alkhairi amma kawai don mutane su yabe ka ko don a ce ka iya ko don a faɗi alkhairi a kanka a ce wani ba dama ne iya wannan kake nema to wannan a shari'a kayi riya kayi wani nau'i na shirka aw tahsil gharadin min qibalihim ko kana neman wani abun duniya a hannun mutane aw daf'i madarratin ko kana tsoron kada su cutar da kai au ittiqa'i mazamma ko kayi aikin alkhairi dan kada mutane su zarge ka duk wannan nau'i ne na riya a shari'ar musulunci haka ne wannan maganar gaskiya ce shehu tijjani gaskiya ne awil amali li ajli nailil qusuri to bari ku ji su kuma a tijaniya menene riya da rashin yi dan Allah shine kayi bautar Allah dan neman aljanna yace awil amal li nailil qusuri wal huri fil jannati mujarradan wa khuluhi an wa khuluhi an an imtisali amri وأما إذا نوى بإبادته وعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره وأداء حق ربوبيته وتقرب إليه وإبادته لأجل لأجله لا لشيء غيره ورجى مع ذلك من فضل الله عز وجل ما ما ما ما يهيئه له في الجنة من الحور والقصور وغيرها لا لأجل إبادته بل لمحض الفضل والكرم والتصديق بوعد الله عز وجل فذلك لا حرج فيه ولا فادح في اختلاص نعم في ولا فاضح في إخلاصه وإنما يذهب إخلاصه إذا عمل لأجل نيلها خاليا عن إرادة وجه الله عز وجل وعن عبادته لأجله فهذا هو الذي يقال له عابد هواه وعمله محبط بغير خلاف بل وعليه الإثم زائدا على الإحباط abinda shehu tijani yake cewa a nan ya ce idan ka aikata aikin alkhairi wai kana neman ladan gidan aljanna kana neman Allah ya saka aljanna ka aikata alkhairi kawai dan Allah ya saka gidan aljanna to wannan kayi shirka duk wanda ya aikata aikin alkhairi dan neman aljanna kawai dan Allah ya sa sha aljanna ya bashi kuma ni'imar da ya tanada a gidan aljanna in dai dan haka ka aikata aikin alkhairi to kayi shirka a ɗariƙar tijaniya kayi shirka a ɗariƙar tijaniya su suna bautar Allah ba dan aljanna ba kuma ba dan tsoron wuta ba to kaga waɗannan sai mu ce musu su nemo wani ƙur'ani daban ba wanda aka saukar ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama su nemo wani littafi daban ya koya musu wannan addini nasu amma ba ƙur'ani wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba domin Allah ya faɗi ladan gidan aljanna ya faɗi abin da ya tanada ga muminai a cikin gidan aljanna sai Allah ta'ala ya ce li misli hadha falyamalil amilun Allah ya ce saboda wannan wannan ladan da aka faɗa masu neman wannan lada Allah ta'ala ya ce to ku yi ɗamara ku dage masu neman wannan lada Allah ya ce ku dage ku yi ɗamara ku dage limisli haza fal ya amalil amilun to amma shehu tijjani na cewa kada ka yi aiki don neman gidan aljanna in kai aiki dan neman gidan aljanna kawai to kai ma kai mushriki ne kai mushriki ne in dai kai aiki ne kawai dan Allah ya saka aljanna <clears throat> in dai kai aikin dan Allah ya saka aljanna <clears throat> jama'a a gurguje saboda na ga akwai sainin na akwai alamun wannan hasken da muke amfani da shi ya kusa yankewa kaɗan ya rage masa haske ne na na sola to ta min sainin cewa za ta iya mutuwa daga yanzu zuwa kowane lokaci E, da ke <coughs> ba mu da wutan nefa yanzu haka to abin da za mu yi shine jama'a a za mu ba da dama idan akwai masu wani tsokaci akan shehu ta malmatu din nan da abubuwan da ya kawo cikin social media a cikin 'yan kwanakin nan to ina ganin za mu ba da damar yin hakan amma a gaggauce za mu ɗan ɗaga abin da ya samu na kiraye-kiraye whatsapp call only kama yadda muka sani za a kira mu da wannan lambar da take rubuci wani yana kira direct call wani yana kira direct call kada, kada ka kira direct call ka kira whatsapp call Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Barka da wannan lokaci. Barka da wannan lokaci da wa muke magana. alhamdulillah da wa muke magana wa alaikum salam malam muna jin ka bismillah bismillah malam muna jin ka yawa na ga yawa na ga eh, program duk da afwan ban saurara ba gaskiya eh. amma kuma da na ga eh, ake tattauna a kai daga barin dan shigo ba da eh, wannan dina eh bismillah ga abin da nake shehu ta malbatu eh kaman wani abu ya sake bodewa ya yayi ma yan dariƙa ne zani a kasuwa mm. ababen da a kullum ake karantawa a littafi ake sanar da jama'a su kuma suke karyatawa to riga ga shi ta malbarta ya zo ya daɗa bude abun a kasuwa ta yadda kuma hatta mutane sun fahimci cewa akwai haɗa fim da rudani a cikin wannan al'amari na 'yan ɗarika hmm. so ni abin da nake kira zuwa ga musamman 'yan ɗarika duk da ban saurari program ɗinka ba eh. shi ne su dawo su bi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam su bi littafin Allah da kuma sunan manzon Allah na'am duk abin da ya saba ma haka abin da ya shafi dim da tempo da dukkan wasu shagunai ana sunan sunansu har ya zama ana yin komedi da shi to ya kamata su zatsar da irin wannan shirme da bankaura kaura eh. su sunan mazan Allah su gudu jazakallah khairan a takaice saboda saurari program din ba jazakallah khairan jazakallah khairan wannan tsokacin naka ma yayi kyau sosai Allah ya saka muna godiya sosai Allah ya saka Allah ya saka Salamu alaikum. Barka da wannan lokaci, da wa muke magana? Dan Malam daga Libya. Malam Dan Malam daga Libya muna maraba da kai. Na'am, eh, masha Allah. Eh, na ji ana magana akan eh, Malam Usman Kuka eh shehu ta malmatu ba ta malmatu kuke ce ko eh shehu ta malmatu kwarai da gaske na'am eh wannan wannan shine cikakken malamin da rika ce shari'a wannan eh abinda yake karanta shine cikakken hakikanin da rika tijaniya kuma duk wa'annan da ba su karanto wannan suna gana shi da duniya dukkan su ta iya suke yi dan malam dan malam ban katse ka ba ba ban tare ka ba ai ai sauran yan Tijaniyan su ma ai sun yadda da shi baka ga ba wanda ya fito ya ce abin da ya faɗa ba haka bane na'am in ka in ka lura ai duk yan tijjaniya kaga wanda ya fito ya kalubalance shi ya ce abin da ya faɗa wata magana da da shi ta malmatu ya faɗa cewa wai ba ba ɗarikar tijjaniya ba ce kaga kowa ya sun nuna cewa sun gamsu sun yadda abin da ya faɗa tijjaniya ne wannan ba saɓani ai yawwa har haftawa suke yi suna cewa waɗannan sunaye da suke kar sunaye da suke ambatowa eh Suna ne na ne na mutane ba wai suna aljanu ne ko mina na daina wani kanta suna mutane eh. sun ci wa'ina sahabban shehu ne to waye shehun ma bare sahabbansa a fara da shehun mana shehun nan fa shehun nan fa ya ka malam dan malam dan malam kaga imamul imamul qurtubi ya ce wannan shehun nasu ma fa zindiki ne aqidar dinnan aqidar shehun su ta cewa wai ana haɗuwa da manzan Allah ya ƙazata lama naman ƙurtubi ya ce za haɓa ila zalika ƙaumun zana zanadika ƙurtubi ya ce zindiƙai ne mulhidai su ne suke da aƙidar cewa wai ana ganin manzan Allah ya ƙazata lama naman to me menene bare romansa ai ai shehu tijanin muke magana cewa zindiki ne ku zo ku kwaci aƙidin shehu tijjani ku kawo wa aƙidin shehu tijjani dalili daga ƙur'ani da hadisi amma ana zancen shehu tijjani wake zancen wasu almajiransa su wani wane ne kama shaidanu sunayensu kama sunayen shaidanu wani wane ne ni guda ɗaya fa na rike ɗan malam guda ɗaya na iya riƙewa shine shine talili talili kuma na faɗa nace nace shi ma talili din nan kawai sunansa saboda ya zo kusa da taliya kaga sunan uh, gab taliya to shi ne kawai na iya rike talili din nan shi ma abin nan albarkacin taliya ne to waɗannan sunaye na shaidanu ai mu ba ruwan shehu tijjanin muke magana waye wani almajiran shehu tijjani almajiran shehu tijjani na banza na wofi shehu tijanin muke magana eh akwai tambayoyin da muke son su samu har yanzu su amsa mana su ba hadisi hadisi wanda ummuna ummuna um, abdullahi ta yi magana akan tantan tantambe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa yau mulkiya mata za su tashi tsara ne ko kuma da sutura za su tashi to shi ya ce idan aka shiga tarikar tijaniya mata ma su su ma da sutura za a tashe su na kuma manzo Allah zai doka su shiga su ba da shi tijani to ba ko nan tarika da hito cikin nan a ƙarya da ba na gaya ma na gaya ma dan malam dan malam <laughs> na gaya maka a ƙarruhu suna masa ikirari aikan duk abin da ya faɗa suna masa ikirari sun yadda da abin da ya faɗa cewa aƙidarsu ne za a tashi ranar gobe kiyama yadda manzon Allah ya faɗa cewa kowa zai tashi babu sitira har da sahabban manzon Allah har da matan manzon Allah Allah ya ƙara musu yadda duka mazala ya ce za a tashi babu sitira amma sun ce banda 'yan tijjaniya su ban san telan da za a kai lahira ya musu ɗinki ba su 'yan tijjaniya za a sama musu telolin da za su yi musu ɗinki a lahira su ba za a bar su su fito ufatan uratan ina ba ta kafance ni to wannan maganar wannan maganar ba ta iyakacin shehu ta malmatu ba ne wannan maganar tana rubuce a cikin ɗariƙar tijjaniya kuma ba ɗan ɗariƙar tijjaniya da zai iya musata saboda addininsu ne abin da suke bauta kenan da shi ita ce aƙidarsu su su 'yan tijjaniya baka ji ya ce in ka shiga tijjaniya hassar kanka ma za su shiga aljanna babu babu hisabi ba na'am duk ya zai yano eh duk ya zai yano ya ce ko mace fudu ka arma ka saki saki arma yawa ko mace nawa ko mace nawa ka aura ka saki ko mace nawa ka aura ka saki duka inda ka taba auren su duka za su shiga aljanna ba tare da musu hisabi ba ba fa kai dan tijaniyan ba albarkacin ka kai da ke ka shiga tijaniya albarkacin ka shiga tijaniya su da suka dan samu alaka da kai to su ma duk sai sun shiga aljanna babu hisabi eh babba fotoro akwai akwai sakon da muke son mu tura tambaya zuwa gare su malam babba fotoro eh dukkan su farfesa kai kira da suna farfesa makari da su dukkan su dai manya shehu nan ɗarika tijaniya eh. idan da sun ka ce wannan abun ba haka nan bane ba to ɗarika tijaniya su goge ta su kirkiro wani suna da ba su aza su ce su bi su bi qur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma ce daidai to wannan addini da suke cewa suna yi ba addinin musulunci ne addinin ɗarika dan malam ba za su iya amsa wannan kalubalen naka ba ba za su iya amsawa ba saboda saboda abubuwa guda biyu na farko shine abin da aka rubuta a littattafan ɗariƙar tijjaniya ba ba za su iya salamu alaikum malam kana jin mu malam salamu alaikum eh muna jin ka yanzu muna jin ka salamu alaikum